Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jirin shirshirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan an wayi gari lafiya. To a jirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan mu koyi harshen farasanci sai kuma shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan safiyar waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo da fatan kuma wasu za a kasance a tare da mu.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 19 kilohertz 320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Masu mu sallama da fatan kuma an wayi gare lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan sunusi inuwawanti ya fara karanta mana labaran duniya labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu babban jami'in kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da karuwar siyasar danniya a ƙasar tunusiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce taimakawa 'yan ta'adda masu aikata laifuka wani bangare ne na manufofin harkokin wajen ƙasar amurka a karan farko tun bayan bullar batun juyin juya halin kasashen larabawa ministan harkokin wajen kasar jordan ya ziyarci kasar siriya inda ya gana da shugaba bashar assad a birnin damascus yanzu kuma ga cikakkun labarun nan Babban jami'in kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da ƙaruwar siyasar danniya a ƙasar Tunusiya. Bolka Turk, babban jami'in kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana kokensa kan yadda jami'an tsaron ƙasar Tunusiya suke gudanar da kame-kame kan wasu fitattun 'yan siyasa da fitattun mutane da wasu jama'a sakamakon zargin da shugaban ƙasar kai Sa'id ya yi cewa wasu daga cikin waɗanda ake kamawa suna da hannu a bullar karancin abinci da tashin farashinsa a kasar a taron manema labarai da ya gudanar a birnin janaiba kakakinsa jeremy lawrence ya bayyana damuwarsa kan yadda ake ci gaba da murkushe 'yan adawar siyasa da kungiyoyin fararen hula a tunusiya yana mai fayyace cewar lalle suna cikin damuwa kan yadda mahukuntan tunusiya suke musguna wa jama'a da ake tsare da su a kasar kamar yadda ake gurfanar da su bayan tsare su a kan zargin sokar gwamnati a kotunan soji don haka ya jaddada yin kira ga mahukuntan tunusiya kan kare haƙoƙin jama'a tare da nisantar duwani matakin cin zarafin ɗan adam a ƙasar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ce taimakawa 'yan ta'adda masu aikata laifuka wani bangare ne na manufofin harkokin wajen kasar amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya yi allah wade da goyon bayan 'yan ta'adda da masu aikata laifuka a matsayin wani muhimmin bangare na manufofin harkokin wajen kasar amurka yana mai karawa da cewa gwamnatin amurka ta kawo ƙarshen tsoma baki a harkokin cikin gidan jamhuriyar musulunci ta iran nasir kan'ani ya jaddada cewa tallafawa 'yan ta'adda da masu aikata laifuka wani abu ne da ba dole ba a cikin manufofin ƙetare na amurka gwamnatin yahudawan sahiniya a matsayin misali karara na ayyukan ta'addanci ƙungiyar 'yan ta'adda ta mujahidin alhalak mko da kuma mambobi masu aikata laifuka da azabtarwa na sabak waɗanda aka fi sani da ƙungiyar mugaye da rashin mutuntaka ta cia Musa da suka kirkira a lokacin haɓararren gwamnatin fahalabi da amurka ke marawa baya kuma suna ci gaba da samun tallafi kai tsaye daga amurka kan'ani ya rubuta a cikin jerin saƙonninsa da ya wallafa a shafinsa na totar a ranar larabar da ta gabata rahoton majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga kasashen sahel na afirka da su yaƙi safarar makamai rahoton majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga kasashen yankin sahel na afirka da su ƙara himma a fagen yaƙi da safarar makamai a yankunan ƙasashensu waɗanda suke fuskantar hare-hare da makamai da aikata laifuka da kuma rikice-rikice tsakanin ƙabilu masu gaba da juna wani rahoto da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi da laifuka laifuka ya fitar ya bayyana cewa dukkanin ƙungiyoyin da abin ya shafa a harkar sayar da bindigogi da harsasai da kuma kasuwancin mugan makamai adadinsu sun karu a yankin kasashen sahel hakanan rahoton na ofishin majalisar ɗinkin duniya ya yi la'akari da cewa halin da ake ciki a ƙasar libya tun bayan hambarar da gwamnatin ma'amar gaddafi a shekara ta 2011 ya haifar da kwararar makamai daga ƙasar da ke shiyar arewacin nahiyar zuwa ƙasashen da ke gabar tekun kudancin ƙasar a karan farko tun bayan bullar juyin halin kasashen larabawa ministan harkokin wajen jordan ya ziyarci kasar siriya inda ya gana da shugaba bashar assad a birnin damascus jami'an kasar jordan sun bayyana cewa ministan harkokin wajen kasar jordan ayman safadi ya isa birnin damascus ne a jiya laraba a wata ziyarar da ta kasance irin ta ta farko tsakanin kasashen biyu da suke makwabtaka da juna waɗanda suka daɗe suna takun saƙa tsakanin su kan batutuwan yankin jami'an kasar jordan sun bayyana karara cewa ziyarar tana nufin nuna goyon baya ce ga siriya bayan girgizar kasa da ta faru a kasar sannan kuma ministan harkokin wajen kasar ta jordan zai zarce zuwa kasar turkiya ziyarar ta mai da hankali ne kan bukatun jin kai da kuma yadda kasar jordan take dauke da dubun dubatan yan gudun hijiran kasar siriya kuma ta bayyana shirinta na gabatar da gudumawar ayyukan jin kai da ake yi a halin yanzu haka kasar ta siriya duk kuma a jiyan kasar ta jordan ta aike da jiragen sama biyu dauke da kayayyakin jin kai ga kasar ta siriya kashi na uku na kayayyakin agaji daga iran ya isa kasar turkiya da girgizar kasa ta abku rahotanni sun bayyana cewa kashi na uku na kayan agaji da iran ta bayar ya isa kasar turkiya inda sama da mutane dubu talatin da biyar suka halaka sakamakon girgizar kasa da ta abku a kasar da makwabciyar ta siriya a sama da mako guda da ya wuce wani jirgin saman iran dauke da kayan jin kai ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na birnin gaziantep da ke kudu da tsakiyar kasar turkiya a ranar talata kamar yadda ashkan musawi babban daraktan hudda da jama'a na kungiyar agaji ta red crescent ta iran ya wallafa a shafinsa na totar adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai da ɗigo takwas da ta afkawa ƙasashen makwabta a ranar shida ga watan fabrairu ya zarce dubu arba'in yayin da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyib erdogan ya bayyana adadin waɗanda suka mutu a turkiya da cewa sun kai mutane dubu talatin da biyar da ɗari hudu da sha takwas ƙarshen labarun duniya kenan. To a gaida sunusi inuwa wanci dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shirin da wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da taɗa da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan sake ɓarkewar boran intifada na falasɗinu a karo na uku da kuma yin dubi a kan yadda ya bambanta da boran da falasɗinawa suka yi a baya da aka sani da intifada ta farko da kuma ta biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun daga lokacin da Netanyahu ya karɓi akalan mulkin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a wannan karan. al'amura suka daburce masa tare da wanda yake mulki ɗin da su ta fuskoki da dama. na farkonsu shine yadda wasu daga cikin waɗanda yake mulka wato yahudawa kenan suke jin cewa siyasarsa ta cikin gida ba ta yi musu ba suke yin zanga-zanga nuna ƙin amincewa da ita daga ciki da akwai batun cin hanci da rashawa wanda shi kansa a baya fuskanci shari'a saboda shi haka don ko mai ɗakinsa yanzu kuwa suna ganin yadda yake son yin amfani da matsayinsa domin sauya har amuran shari'a da ya shafi su yahuda su kadai wato ba a maganar inawa a nan suna ganin yadda yake son yin wasa da waɗannan dokoki nasu su kadai domin cin moriyar siyasa da kuma na ƙashin kansa abin da hakan yake nuni da shi shine adawar da suke nuna wa ɗan uwansu na tanyahu ba ta nufi cewa suna son adalci ko ƙoƙarin nesanta fagen shari'a da wasa na 'yan siyasa da suna da wannan ƙaunar ga adalci da san demokuraɗiyya to da ya isa ga falasɗinawa da suke zalunta da sun buƙaci da a rika ɗan kwatanta adalcin da su ma suke so a musu akan falasɗinawa da gaske ne cewa wannan barazanar tana tayar da hankalin su kansu masu rike da akalar siyasar 'yan sahenuya. har kuma wasu daga cikinsu ma suka fara cewa fa an fara share fagen yakin basasa a tsakanin yahudawan sahiyoniya sai dai kuma a lokaci daya da akwai wani abu da yake faruwa wanda ya fi tarwa da 'yan sahiyoniyar hankali da dagula musu shi wannan shi ne inda 'yan su da sojoji da 'yan sanda suka kasa sanin za su fuskanci boran intifada na uku da ya barke a yankin yammacin kogin jordan a matakin farko jami'an tsaron 'yan sahaniyar suna hasashen cewa boran da inawa suke a yanzu ba shi da alamar tsayawa zai maci gaba sun kuma samu gargadi a kan cewa masu sadaukar da kai inawa 'yan gwagwarmaya suna cikin shirin ko ta kwana domin mayar da martani a kan su kansu 'yan mamayar a kowane lokaci kuma zai iya faruwa a kowane lokaci a cikin ƙasa da makonni biyu falasinawa 'yan gwagwarmaya sun yi nasara halaka 'yan shara wuri zauna su goma hari na bayanan da aka kai shine wanda jarumai biyu khair alkam da hussein karku suka kai da ya tabbatar da cewa jami'an sahiyoniyar sun daburce ba su iya hasashen abin da zai faru kamar yadda suke riyawa masu sharhi da nazarin abubuwan da suke faruwa a palestino sun daɗe suna ta magana akan cewa boran intifara zai ɓarke a yammacin kogin jordan amma babu wanda ya san ko zuwa yaushe sai dai mafi yawancinsu suna tsammanin cewa boran zai yi kama da na baya wanda inawa suka yi amfani da duwatsu suna fuskantar jami'an tsaro da sojoji masu ɗauke da manyan bindigogi da tankokin yaƙi wisam abu shimala yana cikin tsiraro da suka hango cewa boran da falasɗinawa za su yi a wannan karan zai bambanta da na baya a cikin wata kasida da ya rubuta ranar 6 ga watan oktoba na shekara ta 2022 da ta gabata a shafin tashar talbijin ɗin almayadi abu shimala ya bayyana cewa boran intifada da inawa za su yi a wannan karin. ya zama yana cike da siffofi na kaifin ƙwaƙwalwa da ilimi da wasu hanyoyi da suka bambanta da na baya daga cikin alamun wannan boran na uku shine yadda ɗaiɗaikun falasɗinawa da ba su da alaƙa da wasu ƙungiyoyi suke shirya da tsara kai harin da za su kai domin ɗaukar fansa akan zaluncin da 'yan mamaya suke musu idan ma an kashe su su kaɗai aka kashe babu wata ƙungiya take bayansu. bayan su don haka 'yan sayaniyar su ruski cewa lallai abin da yake faruwa a yammacin kogin jordan bore ne na al'ummar falasdino ba wani abu ne da zai tsaya a cikin kankanar lokaci ba domin ba ƙarƙashin wata ƙungiya yake ba sun kuma aminta da cewa a cikin shekaru masu yawa da suka gabata wannan bore shine mafi hatsari da suke fuskanta. sun saba jan daga da 'yan gwagwarmaya suna kai musu hari kuma sun san sansanonin 'yan gwagwarmaya din don haka suke kai waɗannan wuraren hari ko kuma idan falasinawa sun fito a kan titi suna zanga-zanga to za su girke 'yan sanda su fuskance su to amma a wannan karan lamarin ya sha bambam da ɗaiɗaikun mutane ne suke tsara abin da suke so su yi kuma su je su aiwatar. ko dai a lokacin da suke aiwatarwa a harbe su ko a kama su ko kuma bayan sun aiwatar da abin da suka nufi jami'an tsaron 'yan sahaniyar suna kara kansu da cewa saboda ɗaiɗaikun mutane da suke kai irin waɗannan har-haren ba za su iya hasashen shi ba ko ɗaukan matakan daƙile shi amma suna kinsu da ɗaiɗaikun kyarkeci sai dai kuma a cikin gida in sahiyoniyar musamman jami'an tsaron su suna cewa hare-haren da ɗaiɗaikun falasɗinawan suke kaiwa yana da alaƙa da zugar da ƙungiyoyin gwagwarmaya suke musu wannan ko yana nuni da yadda kalaman 'yan sahiyoniyar suke cin karo da juna a gefe ɗaya suna cewa ɗaiɗaikun mutane da suke kai harin a ɗaya gefen kuma suna cewa ƙungiyoyin gwagwarmaya ne suke zuga su to me yasa hakan bata faru a baya ba sai yanzu wani abu da yake nuni da cin karo da juna a wajen 'yan sayoniyar shine yadda suke faɗin cewa sun daɗe da samun nasara wajen raba kan ƙungiyoyin gwagwarmaya da suka fifice a gaza da kuma falasinawa da suke yammacin kogin jordan kuma idan an kai hari a yammacin kogin jordan suna ƙoƙarin ganin cewa gada wato gaza ba ta motsa ba 'yan sahiyoniya da kasashen da suke goyon bayan su waɗansu suka kulla kawance da su suna kaucewa yin magana a kan dalilan da suka sa boran intifada a wannan karan ya ɓarke da wannan salon abu ne ko da yake a fili kuma ba mai sakarkakiya ba kuma ba buƙatar wani dogon lissafi wannan abu kuwa ba kuma da illa ci gaba da mamayar da ake wa falasɗinu idan babu mamaya kuma babu kisan gilla da wulakanta abubuwa masu tsarki na al'ummar falasɗinu to babu gwagwarmaya amma matukar mamaya tana nan kuma ana ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan gilla da ɗaura dubbai a cikin gidajen kurkuku manya da ƙanana maza da mata da kuma kai hare-hare a kan 'yan gwagwarmaya to shakka babu bore da gwagwarmaya za su ɗauki sabon salo boren intifada da yake faruwa a wannan lokacin salo ne na gwagwarmayar al'ummar palestino ƙarni ɗaya wato shekaru ɗari har da ɗoriya birtaniya tare da 'yan sahiyoniya suka ɗauka suna mamaye da palestino don haka babu wani abin mamaki a wannan goron intifada na uku da Falasɗinawa suke domin kora 'yan mamayar tun bayan zango na ƙarshe na yaƙi tsakanin 'yan sahiyoniya da falasinawa wanda falasɗinawa suka bai wa sunan saiful kurs falasɗinawa sun tabbatar da cewa babu wani bambanci a tsakanin gaza da kuma yammacin kogin jordan sun tsaya a cikin fagen daga ɗaya suna fuskantar 'yan mamayar sanadiyar wancan yakin da bisa tuni shine cin zarafin da 'yan sahiyoniya suke wa mazauna birnin kudus da masallacin kudus da hakan ya sa mayaka 'yan gwagwarmai a gaza suka gargaɗi 'yan sahiniya cewa su daina abin da suke kowa su fuskanci yaƙi da kuwa suka yi girman kai falasinawan suka shiranta yaƙi a kan 'yan sahiniya wanda a ƙashe dole 'yan sahiniyar suka buƙaci a tsagaita wuta. karan ma wulakancin da 'yan saniyar suke yi na kutsawa cikin masallacin kudus da ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila bin gafir ya yi ba abu ne da zai wuce haka kawai ba tare da sun tsamhacca za su biya farashi ba kuma shine abin da suke gani yana faruwa yanzu a ƙasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin ina gayyata ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun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 kuke ba mu dama muna tsoma bakin mu cikin abin da ke ci mana tuwo a kwarya wanga attack da aka yi Nijar ko kuma da ake Nijar wannan abin shine ke jama sojojin horon shi da na Amerika da ma duk na kasashen duniya wanda suke jibge Afirka shine ke jama masa bakin jini yaushe ake dibin kashe rihi a ce kana busa tuwo eh ba yiwuwa a ce kun zo dan tsaro amma kullun kashe mutane ake yi mu lokacin da babu turawa ma cikin ƙasar nan wallahi ƙasar nan babu kai har gungu an yi an yi maganin gongo ina fata an gane to bai kamata ba a ce tsakaninmu da mali daji kilo dubu noki akwai a ce har a zo a yi a kashe mutane a kuma ta ga abin allah da ya sauke kuma ina ma kasashenmu na afirka gaba daya cewa su dawo bisa hayyacin su dawo bisa turbar da su suka bi ba yiwuwa ka ce wani zai tsare ma kasa ba shi yiwuwa ne na kasa ne salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu to ni yau tsokaci na zan yi shi ne a. akan atakaɗin da aka kawo sojojin ƙasar Nijar. Allah subhanahu ya ƙara ɗaukaka mana sojojin mu kuma Allah ya tsare mana su da tsarewa. Tunda mu fi sabilillahi fi sabilillahi wannan ƙasashen waɗanda suka zo suna tsaron ƙasar mu ta Nijar suna an ce wai suna tsaron ƙasar mu lahiyar ƙasar Nijar wallahi tallahi ba mu ga amfanin su ba cikin ƙasar mu. A lokacin can lokacin da kamin su zo cikin ƙasashen mu ba mu da tashin hankali yawan haka. Babu sojojin ƙasar mu sun ishe mu tsaron ƙasar mu. sojojin mu da addu'an malamanmu da addu'ar sarakanmu sun ishe mu tsaron mu ba sai wani ya zo ba ya tsare mana ƙasa ta kaka ake cewa sun zo mana tsaron ƙasa kuma a ce suna cikin mu a zo a kashe mana sojoji ana ji ana gani ana ji ana gani a kashe mana yan uwa ko mutanen nan su tsere har su kwashe mutanen su mu mu ba su da kowa sai Allah sai annabi kai jama'a ku dibi abin nan ku dibi lamarin nan da ƙasar Nijar ta shiga ciki Allah subhanahu muna roƙo gare ka ka kawo mu kwanciyar hankali cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar jamhuriyar Nijar baki daya duk inda wani tashin hankali ke cikin sararin duniyar nan Allah subhanahu ya kawo na karshen sa kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake jamhuriyar Nijar garin Kasigi jihar Maradi sai an jima a huta lafiya har zawa salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo Hiram mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo reshen da magana to muna godiya da kuke ba mu damar tsoma albarkacin bakin mu abu abubuwan da suke ci mana to a gurya to inna lillahi wa inna ilayin raji'un zan yi taziya ga sojojinmu na Nijar da suka samu rasuwa wanda suka samu kuma rashin lafiya Allah ya yi ya ba su lafiya kuma wanda suka rasu Allah ya gafarta musu to wannan kalubale ne ga sojojin faranshi da suke cikin Nijar kasancewar an ce an kawo su didan su tsare mu to kuma kusan in ce magana da yan hura hula suke ta fafutuka a kanta na su bar kasan nan gaskiya bisa billahi muna goyon bayan da su bar kasan nan saboda ba su barkata mana abun komi kullum sai a ce an kawo kwantan bauna kullum a ce an kawo kwantan bauna wannan kwantan bauna ya kamata a ce ya zo ga karshe mana tunda an ce an kawo su duk su kare mu mai magana hamsu mai dan kuka shugaban na kungiyar masu kira da sauran radio a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoyi Hausa ta hirar magana na kuma dan kore bin magarin dawa da magarin mazaunin kasar Libya a yanzu. Na kira ku ne in ne ta'aziyya ta ga sojojinmu mu na Nijar da aka kashe a yan kwana-kwanan allah ubangiji ya ji kansu allah ya musu rahama allah ga mayukansu da karba waɗanda suka ɓata allah ubangiji ka bayyanar da inda suke wanda suka ji rauni kuma allah ya ba su lafiya allah ya ba su lafiya ina kira ga mu na nijar su kama da allah a cikin kokarin da suke yi su kara su kara su kayu ma sojojinmu kayan aiki sosai sosai ba a ce ba a cikin wanda aka ba su a kara kara musu kuma a janye mana sojojin faransa gaskiya mu mu gaba amfanin su wallahi Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. malami na gaba sai ka ja mu je. Gidan Aliyu Jan Fura Musulunci na Iran. Jama'a yan uwa musulmi al'umma dangin annabi kowa ya ta addu'a Ubangiji Allah wannan wuta da take tashi cikin yare Ubangiji Allah kashe mu ta albarka annabi da Qur'ani. Wannan rishin sojoji da muke yi Ubangiji Allah ka yi mu sanin tsaro ka yi mu sanin komai Allah. Allah ka tsaya da mu ga bala'i da yake kashe mu diya da jikoki da kannai Allah ka tsaida mu wannan masifa albarka annabi da Qur'ani mai magana Musa Kalla ta daga jamhuriyar Nijar garin Arlet sashen Hausa na Tehran muryar jamhuriyar musulunci mai magana Isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku ba ni dama jajanta al'ummar jihar Talabiri ko in ce jamhuriyar Nijar dangance da rashin wasu sojoji jami'an tsaro da aka yi hakika abin alfini ne kuma da fatan wannan zai kasance ya ta da gwamnati daga barci ganin cewar ta tashi ta tsaye bukata wajen taimakawa sojoji kayan aiki na zamani wanda za su iya kare kansu kuma da ma ƙasa talakawa kenan ya kamata gwamnati ta kama da fatan dai wannan ya kasance shine na ƙarshe da fatan kuma talakawa su ma za su rika ba wa jami'an tsaro taket na cewar idan dai sun ga fuskar da basu yarda da ita ba su bayyana wa jami'an tsaro da fatan allah ba mu zama lahiya na gode ku tashi lafiya magana isu ne ba da da makarar jamhuriyar nijar tsayaran ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullah sashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kowa mai aski ba da raka jihar da magaram jamhuriyar niger ina so ku bani dama a cikin wannan shiri zan maika sakon ta'aziyata ga al'ummar gyambori niger da yan uwa da amina arziki wanda suka rasa yan uwansu ko ce yan mu sojoji da suka riga mu gidan gaskiya wasu kuma suka jakata wasu kuma suka bace ba san inda suke ba muna roƙon Allah Allah ji kansa Allah gafarta musu su kuma Allah ya ba su lafiya kuma su kuma sauran Allah ya bayyanar da su yana da kyau kuma muna kira ga shugaban kasa Niger Muhammad Bazum ko ce dukkan mahukuntan jamhuriyar Niger ya kamata a kori mu wannan sojoji na Faransa ga dukkan wani sojoji da sojan da yake cikin kasar mu Niger ya kamata a kore shi domin ba shi da wani amfani yana da kyau dukkan mu. musulmai mu ci gaba da addu'ar Allah kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasar mu Nijar ku tashi lafiya Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdo Kibiya na kira ku ne daga nan Ungola mari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama in meka sako na ta'aziyya ga gwamnatin kasa ta ta jamhuriyar Nijar musamman ma ga hari wannan da aka kai jihar Talabere aka mana asarar sojoji to ubangiji Allah ji kansu Allah sa sun huta Allah sa aljanna ce makomasu Allah gafarta musu muku da muka saura Allah ka cika mu da imani imani kenan gwamnatin nijar ta san cewa wai wasu sojojin faransa ko na ina ne da ake kawo mu kasa suna ana ajiye su domin wai su taimaka mana a mu kawai allah ya kamata mu kama ba sojojin wata kasa ba su iya da kasar su ma sannan su iya da kasar wasu kenan kawai ni dai abin da nake gani a shawarce shawarar da zan ba gwamnatin kasar jamhuriyar nijar kawai duk wani soji da yake kasar Nijar in dai ba nan Nijar bane kawai huce ta shi mu Allah zai kare mu mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdoki Biya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio ya mai magana Hassan Lashi Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan jajanta ma al'ummar Nijar kan wani hari na ta'addanci da aka kai ma sojoji har kusan soji goma suka hallaka. To gaskiya wannan abin tarda Allah wadai ne kuma muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara kaimi kan yaƙi da ta'addanci tunda hal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 Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da biyar da dalla ubangiji a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa muhammad tare da wani mutum sun tattauna dangane da wasu mashahuran mutane da aka yi a iran waɗanda suka rubuta littafan waƙoƙi da kuma littafai na ilimi waɗanda ba a gushe ana amfani da su ba tun sama da shekaru dubu da suka gabata wani kuma muhammad a matsayinsa na ɗalibi da ya zo iran domin sanin al'adun iraniyawa bai gushe yana bincike dangane da irin waɗannan abubuwa ba domin ƙara faɗaɗa iliminsa a kan duk wasu lamura da suka shafi ilmomi dangane da iran da dalla ubangiji za a ji mu a cikin wannan tattaunawa tsakanin muhammad da wannan mutum amma kafin a ji yadda ta kaya tsakaninsu sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. ببخشید یه حکولی آقا معلمی اسم سونا خیابان تیتی چیست مننه خیام خیام همان ونچن شاعر mawaƙi شاعران موقع دانشمند مسنی دانشمندان مسنا بسیار دیوه معروف سننه شعر واقع کتاب شعر littafin waƙa. U Shi yana da shi. Dar zemn. Da hakan. Kitab she're ma'rufi. Littafin waƙa sananne. Taqvim. Kwanan wata. محاسبه لسافی چگونه یا یا خیلی سوسی تقریبا کسن هزار دوبو سال شکر قبل کافین او نوشت شی یا چه جالب A hadu ƙayatarwa Bozowar gi. Babba. Bozorgi. Girma. Hau fes. Hau fes. Sa'adi. Sa'adi. Ferdosi. Ferdosi. Molavi. Molavi dukansu. mawaƙan iraniyawa همه مردم دکان متنی دنیا دنیا آنها میشناسند سو سنسان سو کدام ونه ابن سینا ابن سینا خارزمی خارزمی رازی رازی مسنانی ایرانی ایرانیاوا خوشحال می پرین چکی من درس میخوانم نی اینا کرانتا درسی من زندگی می کنم. نی اینا رایوا کشور ƙasa motemaden wadda ta ci gaba. To da bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da abokin tafiyarsa kamar yadda muka ambata cewa yana son tafiya zuwa dandalin Imam Khomeini zai kuma yi tafiyan ne a cikin motar bas sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa kamar haka. اسم خیابان چیست؟ یه حقوری مالم یا سونن ونن تیتی خیابان خیام تیتن خیام خیام همان شاعر معروف است خیام شینه ونن موکی سننه بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است ای خیام ونی ایرانی ایرانیاوا سننه نه کتاب شعر هم دارد یه لطفیم تفهم واقع بله او کتاب شعر معروفی دارد در زم خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد ای شی یه نده littafin waƙa نه خیام. خیام. masanin iraniyawa ne wanda kuma yake lissafin kwanan watan iraniyawa این تقویم wannan kwanan wata ya yake? تقویم ایرانی خیلی دقیق است. خیام تقریبا هزار سال قبل آن kwanan watan iraniyawa yana da dukka sosai kusan hayyam دوبو دسکاوچه یه چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد اهدقای تروه ایران نادمان یا مواقع دمسنه بله حافظ سعدی فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند ای e, hafiz da sa'adi da firdausi da molawi dukkaninsu mawaƙan iraniyawa ne dukkanin mutanen duniya sun san su کدام دانشمندان ایرانی خیلی marufan. waɗanne ne daga cikin masanan iraniyawa da aka san su sosai ابن سینا خارزمی و ابن سینا دا خارزمی دا رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است ای دا نکه کرنته درسی ایران کما نکه رایوا انان ایران قصه چه د ta adala yanzu kuma ga maimacin wannan tattaunawa a cikin matanin farisanci kamar yadda ta gudana tsakanin muhammadu da kuma abokin tafiyarsa. ببخشید آقا اسم این خیابان چیست؟ خیابان خیام خیام همان شاعر معروف است؟ بله خیام یک شاعر معروف ایرانی است کتاب شعر هم دارد؟ بله او کتاب شعر معروفی دارد در ضمن خیام یک دانشمند است و تقویم ایرانی را محاسبه کرد این تقویم چگونه است؟ تقویم ایرانی خیلی دقیق است خیام تقریبا هزار سال قبل آن را نوشت چه جالب ایران شاعران و دانشمندان بزرگی دارد بله حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی شاعران ایرانی هستند همه مردم دنیا آنها را می شناسند کدام دانشمندان ایرانی خیلی معروفند؟ ابن سینا، خارزمی و رازی خوشحالم که در ایران درس میخوانم و اینجا زندگی میکنم ایران یک کشور متمدن است تو مدلا تو جماعه ما سوراره kamar yadda aka je a cikin wannan tattaunawa wannan mutum da yake tare da muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da shi matuƙa kamar yadda shi ma muhammadu ya ji daɗin kasancewa tare da wannan mutum inda ya samu ƙarin ilimi dangane da mawaƙan iraniyawa da aka yi shekaru dubu da suka gabata da kuma manyan masana waɗanda al'ummar iran da na duniya ba su gushe suna amfana daga ƙoƙarin da suka yi ba to kasantar lokacin da muke da shi kawo ƙarshe dole anan za mu dakata amma kafin lokacin a madadin waɗanda suka dafa aka gabatar da shirin ne abdullahi salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. marilla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau a matsayin shirin mana ƙarshe. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke sharhi ko kuma tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin namu na yau za mu yi waye ne kan sabon rangadin da ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergei Lavrov ya kai a kasashen Mali, Mauritania da kuma Sudan inda har ma rashar ta yi tayin taimakawa kasashen yankin Sahel da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. madalla a makon nan ne mai shirin karewa ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya kadamar da wani karamin rangadi a afirka wanda ya kai shi a kasashen mali mauritania da kuma sudan a kasar mali inda ya fara yada zango ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya gana da takwaransa abdullahi diop da suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi kasashen biyu kafin su jagoranci wani taron manema labarai kasar rasha da yi ta ce za ta taimaki kasashen yankin sahel na afirka da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi sergei lavrov ya kuma ya da alakar da ke tsakanin kasarsa da kuma mali ya kuma samu ganawa da shugaban mulkin sojan mali kanal asimi gwaita babban jami'in diplomasiyan na rasha ya ce kasarsa za ta taimaki kasashen domin shawo kan matsalolin da suke ciki na tsaro da kuma ta'addanci mr lavrov bai dai wani karin haske ba amma ana tsammanin rasha za ta fayyace siyasar ta afirka yayin taron rasha da afirka da ake sa ran gudanarwa a watan yuli mai zuwa a birnin st petersburg amma ministan harkokin wajen mali abdullahi diop yayin taron manema labaran da ya jagoranta da takwarar nasa ya ji da cewa votre visit ici euh, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement qui est celle d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques du Mali en vue d'une réponse efficace. Ziyarta Lavrov na daga cikin burin da Mali ta sanya a gaba na shawo kan kalubalen da ake fuskanta cikin gaskiya da mutunta juna kuma a cewarsa Rasha na Mali ne bisa bukatar gwamnatin mali kuma an ga kokarin Rasha a bangaren inganta harkar soji na kasar Mali. don haka kuma mali ke fatan karfafa alakarta da rasha ta fuskar tattalin arziki et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Ministan harkokin wajen kasar Mali kenan Abdullahi Diop yayin da yake tsokaci a taron manema labaran da ya jagoranta da nasa na kasar Rasha yayin ziyarar tasa kuma labrob ya gana da shugaban rikon soji na Mali Kanal kasimu gwaita wanda ba kasafai yake balagur ba a kasashen ƙetare kuma ya tabbatar da cewa zai halarci taron na kasashen afirka da kuma rasha a watan yuli mai zuwa bayan kasar mali ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya isa kasar mauritaniya a ranar takwas ga watan fabrairu nan a wani mataki na karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu musamman ta fuskar kasuwanci da kuma tsaro ziyarar ita ce irin ta farko ta wani babban jami'in diplomasiyar rasha a kasar ta mauritaniya tun bayan kula alakar diplomasiya a tsakanin kasashen biyu a shekarar 1964 yayin ziyarar ta sa ministan harkokin wajen kasar ta rasha ya gana da shugaban kasar ta mauritaniya muhammad uld al-gazawi da kuma takwaransa muhammad salim ul marzog haɗaka ta yaƙi da ta'addanci da kuma tsatsarar ra'ayi su ne manyan batutuwan da ɓangarorin suka taɓo sai kuma batun kasuwanci da tsaro a yankin a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ɓangarorin sun jaddada cewa yana da muhimmanci su ƙarfafa alaƙa tsakanin su domin samar da mafita ta siyasa da diplomasiya a rikice-rikicen da suka shafi yankin da kuma wasu rigingimu da ake fuskanta da kuma yaƙi da ta'addanci da tsoron ra'ayi bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma tanadan majalisar ɗinkin duniya ta fuskar tattalin arziki kuwa bangarorin biyu sun amince su mai da hankali kan alaƙa ta kasuwanci da tattalin arziki a fagage da dama da kuma neman wasu sabbin hulɗoɗi a tsakaninsu a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov yayin wani taron manema labarai da takwarar nasa na ƙasar mauritaniya mohammed salim old merzog a sabon rangadin na baya-bayan nan da ya kaddamar a afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya kuma ziyarci kasar sudan a ranar alhamis inda ya gana da jagororin mulkin sojin kasar ziyarar su dai na zuwa ne sa'o'i hudu bayan wace wakilan kasashen amurka da faransa da norway da burtaniya da kuma jamus har ma da na kungiyar tarar turai suka kai a birnin hartum kafin sudan ministan harkokin wajen kasar ta rasha masana dai na ganin hakan a wani yunkuri na kasashen yamma da rasha na kara karfin su a yankin kasashen yamma dai na nuna matukar damuwa game da yadda tasirin rasha ke wanzuwa a nahiyar ta afirka rangadin na lavrov a yankin dai na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun faransa ke ficewa a kasashen yankin sahel da dama da kuma yadda rasha ke kara karfafa alakarta a wasu kasashen yankin da ma na afirka baki daya bayan da mahukuntan sojin wagadugu suka buƙaci sojin faransar da ta yi wa burkina faso mulkin mallaka su bar ƙasar nan da wata guda a halin da ake ciki dai faransa ta amince da buƙatar jagororin mulkin sojin burkina faso na janye dukkan sojinta daga ƙasar burkina faso da ke fama da hararen masu ikirarin jihadi ta ce tana son kare kanta akwai sojojin faransa guda 400 a burkina faso waɗanda ke da wata ɗaya kafin su fice daga ƙasar a shekarar da ta gabata sojin faransa suka janye daga mali ƙasar da sojinta suka shafe kusan shekara takwas suna faɗa da masu ikirarin jihadi faransa dai ta ci gaba da ƙulla ƙawancen soji da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka da ke afirka ta yamma inda take cewa tana taimaka musu da yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda ke cin karansu babu babbaka a yankin ƙarƙashin tawagar barkan sai dai zargin da ake yi masu na zuwa da niyyar wawushe arzikin kasashen ya janyo wa kasar bakin jini inda zanga-zangar kin jinin sojin ta ke daɗa wanzuwa kasashen da tuni suka raba gari da sojin na faransa irin su mali da jamhuriyar tsakiyar afirka a yanzu sun soma aiki da sojin hayar rasha na wagner kawo yanzu dai burkina faso ta musanta rahotanni da ke cewa za ta yi aiki da sojin hayar na rasha wajen yakar masu ikirarin jihadi tun bayan da kaftin ibrahima traore ya kwace iko da mulki a burkina faso a watan satumba an yi ta shi ta zitar cewa zai fara aiki da sojin hayar rasha na wagner waɗanda takwarorinsu na ghana suka ce abin damuwa ne kaftin traore ya yi alkawarin sake kwace iko da yankunan da ke hannun masu ikirarin jihadi da kuma gudanar da zaɓuka a watan yuli na shekarar 2024 mai zuwa To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirin namu sai kuma can da rana idan an sake mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa muni lafiya.